waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna muku maraba da wannan wannan shiri da muke gabatar da shi a cikin wannan wata mai albarka wanda yake dauke da taken ta'al na uminu sa'a shiri da muke tattaunawa akan matsaloli na imani da ayyuka na imani waɗanda idan muka aikata su muka tsaya da su insha allahu muna fatan samun rabo da alkhairi a wurin allah maɗaukakin sarki a baya mun tattauna akan matsaloli daban-daban da wasu daga cikin ayyuka na imani waɗanda wato duka ayyukan na imani wanda da su imani yake cika to a shirinmu na yau ma insha allahu za mu yi magana ne a kan wani abu da shi mana daga cikin ayyuka na imani wato shi ne nasiha kamar yadda ya zo cikin hadithi manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi cikin hadithin da imam muslim ya rawaito shi daga tamimuddari rahimahullah daga radiyallahu anhu yake cewa lallai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin nasiha lallai addini nasiha ne addini nasiha ne ya ce ƙulna liman sai muka ce nasiha gawa ya rasulallah sai ce lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a immatul musulmi na wa'ammatihim duka addini ya kunshi wato dukkan addini nasiha ne ga allah maɗaukakin sarki da littafinsa da manzansa da kuma shugabannin musulmai da kuma sauran gama garin musulmai ma'ana sauran talakawa ke na waɗanda ba shugabanni ba wannan shine addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadithi ya siffanta addini gaba ɗaya da nasiha to lallai nasiha yana daga cikin ayyuka na imani saboda kai gaba ɗaya ma addinin musulunci gaba ɗayansa nasiha ne kenan kamar ya zama kenan ashe imani gaba ɗayansa ma nasiha ne tunda addini da imani duka wato hakikaninsu guda ne hakikanin guda ne to menene ma'anin wannan hadisi menene nasiha ga Allah madaukakin sarki menene nasiha ga littafin Allah madaukakin sarki nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shugabannin musulmai da kuma wato sauran gama gari gama garinsu to shine sai wato ibn rajab alhambali rahimahullah cikin wato littafinsa jami'ar ulumi wal hikam yake bayanin yake sharhin ma'anin wannan hadisi daga ciki yake cewa waƙad akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dinan nasiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa addinin nan nasiha ne ya ce fahaza ya dullu ala annan nasihata tashmalu khisalal islami wal imani wal ihsan ya ce wannan yana nuni akan cewa kenan ashe nasiha ta kunshi dukkanin khisalul islami wal imani wal ihsan dukkanin ayyukan nan dukkanin waɗannan abubuwa da suka shafi na iya musulunci da imani da ihsani to dukkan nasiha ta kunshi wannan ma'ana allati zikirat fi hadithi jibril wanda aka ambata cikin hadithu jibril idan ban manta ba wancan hadisi da muka karanta shi hadithu jibril mun karanta shi a baya wanda a cikinsa mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo ya tambayi manzan allah sallallahu alaihi wasallam game da musulunci hadisin da al'imamu muslim ya rawaito shi a yadda yake duk da cewa bukhari da muslim suka rawaito shi amma siyakin yadda muslim ya rawaito shi shine wanda ya ambace su gaba daya ya ambaci musulunci khisalul islami ya ambaci khisalul imani sannan ya ambaci khisalul eh, ihsan a cikin wannan hadisi din ya zo ya tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam game da wato musulunci sai manzon allah sallallahu ya bashi labari cewa musulunci shine ka shaida babu wani abin bauta bisa cancanta sai allah kuma annabi muhammad manzon allah ne kuma ka tsaye da sallah da ba da zakka da azumin watan ramadan da aikin haji ga wanda ya samu iko a nan sai ya ambata mana cewa musulunci yana da ayyuka guda biyar wato abubuwa guda biyar su ne khisalul islami sa'an nan kuma sai ya tambaye shi game da wato imani ya ce ya ba shi labari game akan imani sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labarin cewa imani shine ka yi imani da allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar tashin alkiyama kuma ka yi imani da kaddara na alkhairinsa da sharrinsa sai manzan allah wasallam ya ambaci abubuwa guda shida sun zama kenan sun zama sha ɗaya to can kuma sai manzo Allah sunan ai sai mala'ika jibril ya sake tambayansa game da ihsani shine sai yake cewa ihsani shine ka bauta ma Allah madaukakin sarki kamar kana ganin sa idan ba kasance kana ganin sa ba to lallai shi yana ganin ka lallai shi yana ganin ka wato wannan shine martaban ihsani wato martaban muraqaba kenan mutum ya kai matsayin da yana bauta ma allah maɗaukakin sarki yana tunanin cewa lallai fa allah yana ganinsa allah yana kula da dukkanin abun da yake yi to don haka tunda wannan ƙarshe sai manzon allah sallam bayan ya tafi mala'ika jibril ya tafi alaihi salam sai manzan allah suke cewa wannan jibril ne ya zo muku domin ya zo ya karantar da ku fa haza jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum ko yu'allimukum dinakum wato wannan mala'ika jibrilu ne ya zo ya don ya karantar da ku addininku don haka addini gaba ɗaya waɗannan abubuwa ɗin ne guda waɗannan abubuwa guda uku ne wato musulunci da imani da ihsani sa'annan kuma dukkanin hisal ɗinsu dukkanin ayyukan abubuwan da suke cikinsu akwai guda biyar a cikin musulunci akwai guda shida a cikin imani ga kuma guda ɗaya a cikin ihsani to waɗannan su ne khisal gaba ɗayansu su ne addini to don haka shine sai a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana addinin nasiha addini gaba ɗaya nasiha ne to shine sai yake cewa wa samma zalika kullahu dinan a cikin wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan ya kira wa'annan khisalul imani da hisalul islami da hisalul ihsan duka sai kira shi da imani to shi ma gaba ɗaya nasiha ya kunshi waɗannan hisal ɗin gaba ɗayansu tun daman shi nasihan addini ne ko addini nasiha ne kamar yadda manzo Allah faɗa anan shine ya ci gaba cewa fa innan nusha lillahi yaqtadi alqiyama bi ada'i wajibatihi ala akmali wujuhiha yace domin wato nasiha ga Allah madaukakin sarki shine mutum ya tsaya ya yi da'a din ma Allah madaukakin sarki a bisa cikakkiyar fiska ta da'a ma Allah din madaukakin sarki a bisa fiska mafi cika mafi kamala shine ce wa huwa makamul ihsan wannan ko ne makami na ihsani wato mutum ya bauta ma Allah maɗaukakin sarki ya bada haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki a bisa yadda ya kamata ta fiskan da ta fi kamata ta fi kamala ta fi cika don haka fala yakmulu an nushu lillahi ni zalik mutum ba zai zama yayi nasiha ma Allah maɗaukin sarki ba cikakken nasiha har sai ya aikata wannan wato ya tashi ya tsaya ya tsaya ya ba da dukkanin haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki da kuma abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta masa na ayyuka gaba ɗaya sa'an kuma hakan nan cikan wannan ba zai samu ba har sai ya zama ya aikata wala ya ta'atta zalika biduni kamalil mahabbatil wajiba wal mustahabba kuma hakan ba zai samu cika ba har sai ya zama ya cika wato soyayyansa ga Allah maɗaukakin sarki wacce take wajiba da mustahabbi don haka kenan wa yastalzimu zalika al-ijtihadu fi taqarrubu ilayhi bi nawafil ta'ati don haka wannan kenan yana hukunta dole sai mutum ya yi kokari wajen samun kusaci ga allah madaukakin sarki da aikata ayyukan nafila ala hadal waje. Wata rukul muharramat wal makruhat da kuma barin ayyuka na haramun da kuma abubuwa na makaruhai ala hadhal waj aidan shi ma ta wannan fiska din don haka a takaice abin da yake so ya nuna mana shine me wato nasiha ga allah madaukakin sarki yana hukunta ba da haƙƙin allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya kuma ta fiskan da fi cika ta fi dacewa wannan kuma shi yake gwada lalle mutum sai ya cika soyayyansa ga allah maɗaukakin sarki ta wajibi da kuma ta mustahabbi don haka wannan shine wajahin cewa mai addini nasiha ne wato ya ƙunshi nasiha ce gaba ɗayan addini gaba gabaɗayansa nasiha ne daga cikin malamai da suka yi bayani a kan wato bayani mai gamsarwa game da wannan hadisi cikakken bayani inda suka yi bayanin menene ma'anan nasiha ga allah maɗaukakin sarki menene ma'anan nasiha ga littafin allah menene nasiha ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shugabannin musulmai da wato gama garinsu shine wato muhammad bin nasar almarwazi rahimahullah a cikin littafinsa ta azimu qadaris sala a ciki ya yi bayanin hakikanin ma'anan wannan hadisi inda ya bayanin wato ma'anan nasiha ga kowanne daga cikin waɗannan abubuwa da manzan allah sallallahu alaihi ya ambata inda yake cewa qala ba'du ahli ilmi jima'u tafsirin nasiha huwa inayatul qalbi lil mansuhi lahu liman so lahu wato nasiha shine tafsirin nasiha shine inayatul qalb wato kulawar zuciya liman sohi lahu ga wanda ake masa nasihar misali addinin nasiha lillahi addini nasiha ne ga allah maɗaukakin sarki to ma'ananta shine mi inayatul qalbi a samu kulawan zuciya zuciya gaba ɗaya ta zama ta kula da allah maɗaukakin sarki zuciya ta zama zuciya ce mai koma zuwa ga allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya ta yadda gaba ɗaya zuciya tana son allah maɗaukakin sarki tana dogaro ga allah maɗaukakin sarki tana son allah maɗaukakin sarki tana jin tsoronsa tana raja'insa tana kuma wato yi masa ikhlasi wajen dukkanin ayyuka na ibada don haka ce a zuciya dai gaba ɗaya ta koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki yake cewa wahiya ala wajhain ita nasihan nan nau'i biyu ne ahaduha ha wal akhar nafila <clears throat> ɗaya daga cikin nau'i na farko farilla ne ɗaya nau'in kuma nafila ne ɗaya nau'in nafila ne shine yace fa nasihatul muftarida lillahi hiya shiddatul inaya minan nasih bittiba'i mahabbatillahi fi a ada'i maftaradahu alaihi yake cewa nasiha wacce aka farlanta ta gabawa ta zama wajiba ne farilla ce gabawa shine shi bawa wanda yake nasiha ɗin ga allah maɗaukakin sarki shine ya zama yana da cikakkiyar kula ta wajen bin wato son allah maɗaukakin sarki a wajen ba da abin da allah maɗaukakin sarki ya farlanta masa wajen wato aikata ayyukan da allah maɗaukakin sarki ya farlanta ma bawa idan bawa ya zama ya ba da kulawa ga allah maɗaukakin sarki ya ba da kulawa ga dokokin allah maɗaukakin sarki ya ba da kulawa ga da'a ma Allah maɗaukin sarki dukkan abubuwan da Allah maɗaukin sarki <clears throat> ya yi umarni da aikata na wajibi to ya yi ƙoƙari ya zama mai kula mai kula wajen aikata waɗannan ayyuka na wajibi to lallai sai ya zama ya ba da wato ya ba da wannan <clears throat> nasiha ta wannan ɓangare ɗin sa'an nan wa mujanabatu ma haramallahu da kuma nisantan abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana don haka kenan nisantan abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta na ayyukan haramun to duka yana daga cikin nasiha mutum ya nisanci ayyuka na haramun gaba ɗaya manya-manya da ƙanana ayyuka na haramun misali allah maɗaukin sarki ya hana mu yin zina Allah madaukakin sarki ya haramta yin sata Allah madaukakin sarki ya haramta yin zalunci Allah madaukakin sarki ya hana shan giya da abin da ke hukuncinta Allah madaukakin sarki ya hana ƙarya Allah madaukakin sarki ya hana zub da jini Allah madaukakin sarki ya hana ha'inci Allah madaukakin sarki ya hana cin amana Allah madaukakin sarki ya hana wato ƙazafi Allah madaukakin sarki ya hana akwai abubuwa daban-daban ayyuka waɗanda suke duk da sarki ya haramta su to don haka wato kiyaye allah maɗaukin sarki kula da allah maɗaukin sarki a wannan babi tun da farilla ne to lallai wannan ita ce nasiha ta farilla kenan mutum in ya zama ya ba da abubuwan da allah ya farlanta masa ya aikata sa'an nan kuma ya nisanci abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya hana to wannan ta bangare wannan fiska ta farko kenan akwai kuma fiska ta biyu ita ce wato nasihar da ta zamo wato ta nafila ce shine ya ce ya ci gaba da cewa amman nasihatu lati hiya nafilatun fa hiya itharu mahabbatihi ala mahabbati nafsi amma ita wannan nasiha da wacce ta zama ita eh, nafila ce ita ce mutum ya rinka ya ji ya samu ya kai matsayin da zai iya fifita wato ya fifita abin da allah maɗaukin sarki ke so akan abin da shi yake so ta yadda zai zo yana buƙatan kaza yana buƙatan kaza alhali kuma allah maɗaukin sarki yana son kishiyansa ne kwance saɓaninsa to sai ya bar nasa ya bi na allah maɗaukakin sarki wa zalika an ya'rida amrani ahaduhuma li nafsihi wal akhar lirabbihi misali ta yadda misali abubuwa guda biyu za su bijiro masa ɗaya zaɓinsa ne ɗaya kuma na allah ne maɗaukakin sarki amma sai ya gabatar da na allah maɗaukakin sarki fa yabda ubi ma kana lirabbihi rabbihi wa yu'akhiru ma kana li nafsihi sai ya gabatar da na allah maɗaukakin sarki ya kuma jinkirta nasa wannan yana daga cikin wato abin da yake nuna cewa nasiha ga allah kenan maɗaukakin sarki duk lokacin da bawa ya zama ya tashi yana aikata abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya farlanta masa sa'an nan yana nisanta abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya haramta to sa'an nan kuma har ya samu daman wato bayan ya cika wancan har ya samu fiska ta biyu wato nasiha ta nafila ta yadda yana iya fifita abin da allah yake so a kan abin da shi yake so to wannan sai zama ya yi nasiha ga allah kenan maɗaukakin sarki don haka wannan shi ne ma'anan tafsirin wannan eh, shi nasiha ga allah maɗaukakin sarki sa'an nan kuma kai ko da ma ya kai ba zai iya aikata wannan aiki na ibadan ba to a zuciyansa yana jin cewa yana jin cewa yana da niyyan da ya samu dama da ya aikata da ya samu dama da ya aikata misali kamar wanda wani uzuri na rashin lafiya ya tsare shi daga bauta ma Allah madaukakin sarki da bin umarninsa to anan yana da burin cewa da a ce yana da lafiya da ya aikata wannan abin da Allah din madaukakin sarki ya dora masa kuma yana da a shirye yake cewa duk lokacin da wannan duk wannan uzuri ya kau to zai bauta ma Allah zai yi da'a ma Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa laisa ala du'afa'i wala ala al-marada wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulihi ma al muhsinina min sabil Allah madaukakin sarki yake cewa babu wani laifi akan addu'afa masu rauni da kuma marasa lafiya da waɗanda ba su da abin da za su iya ciyarwa da shi a sai Allah ya ce idza nasahu lillahi wa rasulihi idan sun yi nasiha ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ma'ana idan duk da cewa ba su da hali to amma suna jin cewa duk suna da niyyar aikata wannan aiki din uzuri ne ya hana su to don haka da a ce sun samu dama da sun aikata da a ce sun samu dama da sun aikata to don haka sai ya zama lallai su ma sai allah maɗaukin sarki sai ya siffanta su da muhsinin duk da cewa uzuri ya hana su yin aiki to amma sai suka amma a zuciyarsu akwai niyyan cewa suna so za su aikata wannan aiki din saboda da'a ne ga allah maɗaukakin sarki sa'an nan kuma suna burin cewa duk lokacin da allah ya gusar musu da wannan uzuri da ya hana su to lallai da za su yi da za su aikata wannan aiki din don haka shi yasa allah maɗaukin sarki ya kira su da muhsini ne saboda mi sun yi nasiha ma allah maɗaukakin sarki da zukatansu lokacin da wani uzurin da ya hana su jihadi wato ya zo musu amma a dalilin rauni ko rashin lafiya ko kuma a dalilin ba su da abin da za su iya zuwa da shi yaƙi ɗin to don haka a takaice wannan yana gwada mana kenan ashe dukkanin aikin duk babu lokacin da za a ce bawa zai rabu da nasiha ga Allah maɗaukakin sarki a kowane hali bawa ya samu kansa dole sai yayi nasiha ga Allah maɗaukakin sarki in yana halin lafiya da halin kasancewa cikin wato koshin lafiya lallai wajibi ne ya zama ya yi ɗa'a ma Allah maɗaukakin sarki ya aikata dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya farlanta ya nisanci kuma dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya haramta in ya samu dama ya kai kololuwan nasiha ta yadda har nasiha ta nafila yana yi wato yana fifita abin da Allah yake so akan abin da shi ransa yake so to lallai wannan sai zama ya gama bada wato ya gama yin nasiha ga Allah madaukakin sarki sa'annan kuma koda kuma ya zama yana da uzuri to lallai ya zama dole a zuciyansa akwai niyan da ya samu dama da ya yi wannan nasiha din. da ya samu dama da ya yi wannan ibada ma Allah maɗaukakin sarki din. to sai ya zama a wannan halin ma niyan nan da ya yi a zuciyansa lallai nasiha ne ga Allah maɗaukakin sarki to ha kuma wato <clears throat> nasiha ga littafin Allah maɗaukakin sarki nasiha ga littafin Allah madaukakin sarki shine mutum yayi imani da shi yayi imani da cewa littafin Allah ne madaukakin sarki Allah ne ya saukar da shi shirya ga bayi sa'an nan kuma maganan Allah ne madaukakin sarki a cikin sa akwai dukkan bayanin gaskiya da bayanin shirya sa'an nan kuma bawa ya kokarin karanta shi yi kokarin tadabburin sa ya karanta shi yana tadabburin sa yana fahimtar abin da ke cikinsa yana kuma kokarin yin aiki da shi wannan shine nasiha ga littafin Allah madaukakin sarki wajibi ne mu zama mun yi imani da alkur'ani mu zama kuma muna karanta shi karantawa ta tadabburi na fahimtar ma'anansa don yin aiki da shi wannan shine nasiha wanda yake zama wajibi ga wato littafin allah maɗaukakin sarki don haka wajibi ne mu zama muna tsananin son littafin allah maɗaukakin sarki ko muna girmama shi sa'annan kuma muna yin imanin cewa maganan allah ne maɗaukakin sarki muna kuma iya ƙoƙarinmu wajen fahimtar wato ma'anansa domin mu yi aiki da shi amma ita kuma nasiha ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam a halin rayuwarsa shine ƙoƙarin mutum ya iya ƙoƙari wajen yi masa ɗa'a yi masa ɗa'a da kuma taimakonsa da kuma taimaka masa da kuma bashi da kuma bashi dukiya ma'ana mutum ya yi bazalin dukiyarsa ya yi aradun dukiyansa ya rasu cewa ga dukiya na duk abin da ake bukata na bayar fi sabilillahi yi wannan shine a halin yana raye kenan da kuma kokarin nuna rige-rige ko nuna gaggawa zuwa wajen nuna masa soyayya mutum ya yi kokari kamar yadda sahabbai suka yi ta yi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma bayan rasuwansa kuma shine kokarin neman sanin sunnarsa sallallahu alaihi wasallam ƙoƙarin sanin sunnansa da sanin halayen manzan alasassalam da laddubansa da ɗabi'unsa da umarninsa da kuma tsayuwa wajen yi masa ɗa'a akan wannan umarni ɗin da lazimtarsa da kuma wato yin fushi da kau da kai ga duk wanda yake yin addini da wani abu wanda ba sunnar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba shine manzan Allah sallallahu alaihi ya zo da shi ba wannan shine nasiha ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ita kuma nasiha ga shugabannin musulmai shine ta hanyar yi musu da'a a yi musu da'a sa'an nan kuma a yi ƙoƙarin nuna musu hanya a yi musu da'a cikin da'a ma Allah maɗaukakin sarki matuƙar in sun yi umarni da eh, da'a ma Allah maɗaukakin sarki a yi musu da'a matuƙar in dai ba saɓon Allah maɗaukakin sarki suka yi umarni da shi ba lallai wajibi ne a yi musu da'a sa'an nan kuma a yi ƙoƙarin nuna musu hanya a nuna musu hanyar dare a rinka faɗakar da su a rinka nuna musu hanyar dare a yi ta ƙoƙarin nuna dukkan a yi ta ƙoƙari wajen samar musu da hanyoyi don haɗa kan wato al'umma gaba ɗaya ƙarƙashin jagorancinsu da kuma ƙin kar a samu rabuwa a cikin jagorancinsu da kuma yi musu ɗa'a da yi musu biyayya da kuma wato rashin fita rashin yi musu tawaye rashin yi musu tawaye duk wannan yana daga cikin me yana daga cikin nasiha ma shugabanni abu na ƙarshe shine nasiha ma wato sauran al'umma ta yadda shine sauran musulmai gaba ɗaya musu nasiha shine a yi a so musu alkhairi mutum ka so musu alkhairin da kake so ma kanka ka ƙi musu sharrin da kake ƙi ma kanka sa'an kuma ka tausaya musu ka ji kansu ka taimaka ma ka taimaka musu ka girmama babba a cikinsu ka ji tausayin karami a cikinsu ka taya su bakin ciki in abun bakin ciki ya same su ka taya su farin ciki in abun farin ciki ya same su sa'an nan kuma duk abin da ya zama zai cutar da addininsu ko duniyansu to lallai ka yi kokari ka yi kokarin wato taimaka musu wajen kawar da shi wannan shine nasiha sa'an nan kuma ka so musu alkhairi